Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sunana Khadija Isaac Muhammad. A baya mun yi magana akan haƙoƙin miji akan matarsa, inda kuma muka lissafa su da dama. To, a cikin kiyaye haƙoƙin miji, a nan ake samun bambanci tsakanin mata. Wasu suna iya amfani da hanyoyin da za su kiyaye haƙƙinsa, daga ƙarshe har su mallaki zuciyarsa, ya zama duk abin da suke so shi yake yi. Wannan kuwa ba sai an yi amfani da wani malami ko boka ba, a'a, ana samun sani ta tabbatar masa da yarda da kwanciyar hankali a mu'amalarsa da ke uwar gida. Bari in gaya miki wasu hanyoyi masu sauƙi na mallakar mijinki. Hanyar farko ita ce ki yi masa biyayya ta haƙiƙa ba ta ganin ido ba, ko ta silar a yi masa wayo don ana son ya biya wata bukata. Ki kasance mai masa ladabi da biyayya, da bin dokokin da ya gindaya miki in dai ba su saba wa shari'a ba. Kuma duk abin da ya kamata ki masa na kyautatawa ki masa, ki ba shi abinci a baki, ki ba shi ruwan sha. Idan ya dawo daga ofis ko kasuwa, ki tarbe shi, kuma ki karɓa abin da ya shigo da shi. ki kai masa ruwan wanka, ki kuma cuɗa masa bayansa, ki hira da shi, ki gaya masa da daɗan kalamai, ki kwantar masa da hankali, kuma ki kasance mai yawan shagwaba a wurin mijinki. Ki kasance mai damuwa da shi a ko da yaushe, ki guji duk wani abu da zai ɓata masa rai. Sannan, ki tsagaita kishi a kansa, ki girmama duk ‘yan uwansa, ki martaba bukatunsa na yau da kullum. Bayan nan, ki zama mai kula da halin da yake ciki, kuma ki dinga tausaya masa ta hanyar kula da dukiyarsa kamar su kayan abinci da kuma taƙaita tambayarsa buƙatu mai yawa. Maza ba sa son matansu su riƙa tsiro musu da buƙatu da zarar sun ga mijinsu ya shigo da kuɗi gida. Macen da take nuna wa mijinta raini da bita ba za ta zama tauraruwa a zuciyarsa ba. Idan ya yi nufin magana, to ki shiru, ki ba shi damar magana, sannan ki saurare sa. To, wannan yana sa miji ya ji sauƙin matarsa. Ki zama mai son ‘yan uwansa, da ‘ya'yansa, iyayensa. Ki san cewa, tunda kika aure shi ya zama tilas ki zauna lafiya da ‘yan uwansa. Ki sa ya dinga kyautata musu, kar ki hana shi ya musu alheri. Idan ‘yan uwansa suna son ki, shi ma zai ƙara son ki da ‘yan uwanki. Kar ce ‘yan uwanki ne kawai za su kusance ku. Ki kiyaye ki da waɗanda za su kawo damuwa a zuciyarsa. Ki kiyayi mu'amala da mazan da ba muharramanki ba, kar ci amanar aurenki, ko da a ɓoye ne, domin Allah zai yi fushi da ki, kuma ya saman miki yanayi na rashin jin daɗi. Kar ki ɓoye wa mijinki harkokin da kike yi, in dai ba ya shafi sirrinki da 'yan uwanki na jini ba ne, domin duk lokacin da ya fuskanci hakan, to zai raunana da yardarki da ke zuciyarsa. Daga ƙarshe, ki kyautata mu'amalar ta Ozarum, ku ci gaba da bin mu domin za mu yi muku ƙarin bayani a kan wannan. Idan kika kiyaye da abubuwan da muka faɗa miki, tare da ƙarin jawaban da za su biyo baya, A shirye-shiryenmu tabbas za ki samu damar mallakar mijinki ba sai kin je gurin boka ba. Za ki zama 'yar lele gurin mijinki. Zai kula da dukkan bukatunki, sannan kuma zai riƙa faranta miki kamar yadda ke ma kika faranta mishi. Da fatan za ku ci gaba da biyo mu a shafinmu da ke YouTube na White Blood Multimedia.